To Alimadu ko za ka iya wa masu sauraron mu ƙarin bayani kan halin da 'yan gudun hijira suke ciki musamman a sansanoni irin waɗanda ake da su a dikuwa da kuma zagayen dikuwa a wannan farkon lokacin da damina? Eh, especially kamar na duka dai da yake shine na fi sani da akwai su mutane da wanda daku haka sojoji suke kawo su daga cikin jeji zuwa cikin dikwa gaskiya ba su da mazauni da masauki mai kyau suna nan kawai kara zube haka a bakin titi ga sauro ga ba abincin kirki ba ruwan kirki ga wahala dai ga sunan dai suna nan dai suna ta fama wallahi wajen kwanciya amma mai kyau ba su da shi akwai abin da ake kira suna sansani da ake kafawa domin yan gudun hijira wato camp kamar nan diko din akwai sansanin eh akwai kam din gaskiya sun ki su sa su cikin kam din kawai sun bar su haka kara zube mutanen kamar in ka gari sai ka ce wani dabba haka kawai sun zo sun zubar da su akwai ainihin kun mutanen garin su kuma suna nan a cikin kam din kawai lullube su an bar su kuma wayanda suka daddauko su daga cikin jeji maimakon tun da an tantance su ba su da matsala tsaya sa su ba sa su ba an zo an bar su kawai akan hanya ga kuma yara kanana kanana ga cikin su ba ga ba wani abincin kirki abin da yanka gani dole zaka tosaya musu wallahi ba daɗi an san cewa damina ta fara sauka ana iya cewa a nan diko din ma damina ta fara sauka alhamdulillah ruwa alhamdulillah damina yana ta sauka wallahi yanzu haka kuwan hado hadari mutane nan wayan sa karkashin bishiya za ka gani ga sunan ruwa yana ta duka su da daddai ku ka san su sun je sun jijjinguna a jikin wani mota wani wannan an sassaya wayan su ma karkashin shago suke zuwa su aje da yaran su su lullube su aje wallahi haka ake ta fama cikin garin dikwa To kamar miye bambancin waɗanda aka kawo daga jejin a baya-bayan nan da ke kwana a titi da waɗanda suke cikin sansani na cikin sansani dai ka ga ai gwamnati ta dan taimaka an yi musu ɗan gidaje gidaje haka ya dan dakuna dakuna irin na yan Johnson suke wannan an musu ai wayannan dan kawo a waje ne ga sunan kawai a zube barkat in ka gansu su ba su da ma wani marufa ko a cewa wai wannan gurin za su dan shiga su laɓe ma. ya za a bayyana adadin su waɗanda suke rayuwa a wakilin. wallahi za su kai mutum dubu biyu sai dai su fi ma. To akwai kungiyoyi na agaji na ƙasa da ƙasa da na Najeriya da kuma na ƙasashen ƙetare kamar kaga wasu kungiyoyi da ke kula da su watakila. eh to gaskiya yanzu dai su din dai ba su ba su zo ma yan kungiyar wajen ma ba su ma zo kusa da su ma balle amma taimaka musu din ainihin kungiyar dama akwai a cikin garin ma kuma su din suna ta kula da mutanen cikin kamp din ne ba su ma fita wajen ma sun dudduba su ba dai da sauransu da haka dai amma cikin kamp din ka ana nan ana ta kula da su na wajen ne da wayanda sojojin suka taho da su zuwa cikin garin su din ko kula su ma ba yi ba kawai ga sunan da suna zaune a irin wannan yanayi kamar wake ɗaukar ɗawainiya su nan. shi ma nake gaya ma ɗin yan cikin sojojin ne suke dan kula da sun an ji an yi abinci a can ciki ta ɗauko ne a don a kawo a babba su abin da ta sauwaka da ta ɗan samu ka ga yanzu ba ishen su suke yake yi ba ragowan wani ne kenan suke ciyayi. To akwai wasu yankuna da ake cewa an samu zaman lafiya jama'a na fatan komawa garuruwansu ko akwai alamar waɗanda suke a nan cikin garin Diko suna raniyar komawa garuruwansu na asali saboda akwai tsaro a can. sojoji akwai iya sojoji a cikin garin duka ko ta ina duk wani lungun ka shiga sai dai za ku ci karau da soja kafin ka haɗu da mutum personal haka guda biyu za ka haɗu da sojoji kusan biyar ko shida kuma alhamdulillah akwai gidaje ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku wanda suke bakin titi kusa da kam ɗin su ne mutanen sun gidajen gidajensu sun je sun zauna masu ɗan hali hali kenan amma baya bayan har yanzu ba gida ba wani mutane wanda sun je sun zauna a gidajensu duk suna cikin kam ɗin ne. to alimodi muna godiya allah ya kare muna godiya sosai. Allahumma amin thank you na gode ne ma.